마시고 auzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmanir rahim mune wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya kara hada mu da wannan fasaku masu albarka a ci gaba da shirinmu na gida mai cike da sa'ada wanda wannan shine fitowa ta shida ɗazu mun ce magana ne akan siffa mai matukar muhimmanci ma'ana siffar da ya kamata a ce miji yana da ita ma'ana ya kasance sun samu daidaito tsakaninsa da wannan yare bangaren addini da mutunci da girma da kuma abin da shafi harkar ma'ana nasaba kafin mu je siffa ta gaba a nan gurin malamai suna wani tambihi mai matukar muhimmanci suna jan hankali akan cewar malami malamin ne ya kasance malamin allah domin a ƙasar hausa fulani akan yi amfani da kalmar malami akan wasu wanda suke ba malamai ba ne ba misali ɗan boka ko ɗan bori ko dan tsubbu sai a ce masa malami ba malami bane ba wannan wannan macuci ne mai satar imani ne na mutane mutumin banza ne wannan domin me abin da yake yi ga baki ɗansa kafirci ne kafirci ne da Allah da kuma kafirci wa abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi banda kuma jefa mutane cikin balahara da masifa da tashin hankali da yake yi da haka wannan ba malami bane ba magana ta a nan gurin da nake so in tsokaci akai malamai suna magana cewar malami daidai yake da kowace irin mata duk matsayin mata duk irin girmanta duk irin ta to tana kasan malami ne ma'ana abin da ake nufi shine mai malami wata irin daraja ce malami wanda ake nufi shine malami na Allah malami na Allah wanda yake ya san littafin Allah kuma yana aiki da shi ya san hadisai sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana aiki da ita wannan shine cikakken malami yana aiki da shi a karan kansa kuma yana kiran mutane zuwa ga ya nuna musu wannan hasken domin su ma me su ɗosani wannan hasken su aiki da shi wannan shine cikakken malami don haka anan gun malamai suke magana cewar malami wanda ya tattara waɗannan abubuwan daidai yake da kowace irin mace a duniya duk kuɗinta duk matsayinta duk kyanta ko menene take takama da shi to daraja ta malinta tana gabanta domin Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewar me yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu ta'ala yana daga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ya ku al'umma sannan kuma me walladhina utul ilma darajat darajat da waɗanda ya kasance kuma me mun ba su ilimi su wannan sana da wani fifiko na wasu darajoji kaga anan gurin ba ɗaya bane ba bayan imani mumini ne mumini ne kaga anan gurin sun yi daidai sannan kuma wannan ya ɗara shi da wata siffa guda ɗaya wadda ba ta ba a wancan shine mai yafi shi karatu don haka wannan karatun sai ja masa wasu darajoji da wasu ɗaukaka wanda suka ƙara akan wancan kasance kasancewarsa mumini to duba da wannan ayar ne malamai suke tsokaci a ci akan wancan cewar darajar malinta a duniya babu darajar da ta fita don haka malami daidai ke da ya auri kowace irin mace amma na yi mana tsokaci akan cewar ga irin malamin da ake nufi malami na Allah wanda yake yana gudanar da abubuwansa akan yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni akai ba irin waɗancan mutanen banza 'yan tsubbu makiya Allah makiya manzon sallam makiya su karan kansu mutane domin in kana son al'umar kana so mata alkhairi bai kamata ka je ai amfani da kai ka je ka ringa cutar da mutane ta kokarin harkar tsubbu ka raba wancan auren ka kashe wancan ko ka sa wancan cuta ko makamantan irin wannan abubuwan ba da ka waɗannan ba malamai ne ba wannan kenan siffa ta gaba da za mu tafi kai tsaye shine wannan ana so mijin da zaki aura ya kasance yana da mutum ne shi wanda yake ya san yadda zai mu'amala da mace wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci sanin yaya ɗabi'ar mace take wanda rashin sanin wannan abin ya ja mana fadawa cikin matsaloli da yawa ya jawo dalilin rushewar gidajen aure da yawa a ƙasar hausa fulani za ka ga miji zai yi aure amma abin da zai baka mamaki bai taɓa karanta littafi daidai da shafi biyar akan yaya ya kamata ya yi zamantakewar aure ba bai taɓa karanta littafi daidai da shafi biyar akan cewar ya ya kamata ya yi tarbiyyar yaransa ba wanda wannan kuskure ne bai taba karanta littafi akan wani yanayi na zamantakewar aure ba ma ita wannan baiwar Allah da zan je in dauko in kawo ta dinna yaya ta take yaya take me ya kamata in mata me duk waɗannan abubuwan fa bai san su ba kawai da ka muke shiga rayuwar aure a kasashen mu da ka muke shigan su Allah subhanahu ta'ala duk irin daraja da mutunci da ɗaukaka da yawa mace amma za ga haka zamu je mu dauko ta ba tare da mun karanta yaya take ba Allah subhanahu wataala yana gaya mana walaqad karramna bani adama dukkan dan adam Allah subhanahu ya ɗaukaka shi ya kuma girmama shi a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake faɗa cewar gushewar duniya la zawalud duniya ahwanu inda min qatlim ri'in muslim duniya ta gushe ga baki ɗayanta ya fi sauƙi a gurin Allah akan kashe mutum musulmi to anan gurin abin da nake so mu in ja hankalin mu akan sa ba maganar kisa muke kowa da sauransu ba ma'ana ka kalli irin darajar dan adam duniyar nan gabaki ɗayanta mai sauki ne ta halaka ta dilmiya in dai ya kasance mai mutum zai kubuta mutum musulmi guda ɗaya to kaje ka ɗauko baiwar Allah musulma ce da kaga wannan kimar da Allah subhanahu ta'ala ya ba wannan kowane musulmi tana cikinsu su kaje ka ɗauko ta ka auro ta daga gidansu ka wannan dinta amma me baka san yadda zaka ka iya girmama ta ba me girmama shine ka karanci yaya take ko ka karanci yaya zaka zauna da wannan baiwar Allah babu wannan ya kamata kowa ya tsaya mai rayuwar karatun ta nutsu ba magana karya a cikinta yanzu abinda zai baka mamaki rediyo za ka je ka siyo rediyon da tafi naira ɗari biyar ba ko kuɗin da ya kasance ba wani kima gare su ba amma kana buɗewa sai ka tadda manuwal a cikinta ma'ana wata takarda ta cike da kai maka bayanin ya za ka yi ka kunna ta ya za ka yi mata kaza ya za ka yi mata kaza ga gurin da ake sa batir ga gurin da ake rufe ta ga gurin kaza ga gurin kaza sannan idan ka ga yanayi kaza to ga abin da za ka yi ko menene za ka siye shi magani din nan za ka je kemis ka je ka siye shi na naira biyar ko naira goma sai ka tadda akwai takarda da za ta nuna maka ya ya kamata ka sha amma ban da aure saboda me a hausa fulani mana yi wa aure ne wani irin sa kai na kashi shi yasa ka ga da yawa daga cikin gidajen aure ake yin auren amma ka je gidan ne yadda ka san ana cikin wuta ne kullum ana cikin azaba babu jin daɗi babu sa'ada babu sanyin zuciya babu wannan nutsuwar da ake so a samu a auren nan babu ita kuma dama bayar da ka same ta saboda me baka nemi hanyar da ya kamata ka same ta ba baka nemi ka san ya wannan baiwa Allah take ba ya ɗabi'a ta take ya take halayenta duk wannan abubuwan ba wai kana ga kai ba matsalar ka bace ba kawai kai gafin balaga da gafin sha'awa da ke tattare da kai kawai shine kana so ka samu kawai macen da tunda ba za ka je ka nemi ta banza ba an haramta ma to ka samu mace kawai ba ruwanka da wannan kai dai kawai abin da ya fi damun ka shine ka je ka kusance ta kawai ka biya ka wannan kuskure ne ya kamata mu san mace abu ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya girmama ta ya ɗaukaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ba su haƙoƙinsu ya gaya mana kuma darajojinsu da makamantansu da haka kamata yi ka dubi waɗannan girman nata da ƙiman nata ka karanta wannan ka san wannan ka yi mata mu'amala mu'amala kyakkyawa ka fahimci cewar mace mace ce abu ce wadda take da rauni a dukkan ayyukan a ko nata in ka san haka to sai ka san ya zaka yi mu'amala da ita duk mutumin da aka ce ma yana da rauni to yana buƙatar lokacin zaka yi mu'amala da shi ya kasance akwai tausasawa a ciki ka tausasa mata ka tausaya mata saboda me yanayin da take yanayin halitta ta Allah subhanahu ta'ala haka ya halicce ta bai da za ka iya hada ta kai da kai karkarfan namiji gaggausan kato ka hada kanka da mace baka wa kanka adalci ba don haka ya kamata ya kasance mun san yanayin mata domin mu sanya ya kamata mai mu'amala da su ka fahimci irin ɗabi'unsu mata a duniya suna da yawan surutu lokacin da ya kasance ka fahimci cewar ga ɗabi'a mace ta surutu lokacin da zaka da gida kana zaunan nan a takura da waye da sauransu ta zo tana ta maka surutu tana tana ta maka zuba tana ta maka maganganu na soyayya ko tana nuna dai cewar ta damu da kai da sauransu to bai kamata kai kuma ka hantare ta ko kuma ka kwabe ta ba a'a ka bi ta haka din ka san ga yanayin ta tunda haka take to shikenan ka bi ta haka ta gama gaya maka yau shikenan naji nagode Allah saka da alkhairi ka dai nuna cewar kana tare da ita kar ka nuna cewar ko ka dame ko ka kwabe ta ke da Allah malama ki mana shiru ke kin fiye kaza ke kin fiye kaza wannan kuskure ne to duk irin wanda ya kasance mai tausasawa mata yana da matukar muhimmanci yana ɗaya daga cikin abin da siffar da ake so miji ya kasance yana tattare da ita ya kasance mijinki ya kasance mutum ne mai taushin hali banda wannan kuma ya kasance yana yawan nuna miki soyayya yana ɗaya daga cikin abin da muka rasa a ƙasar hausa fulani kaga miji yana ganin aibi ne ya ce ya buɗe baki ya ce matarsa ina son ki duk zaman da suka yi a da dai lokacin kafin ya aure ta da farko duk yayi wannan lokacin suna waje din nan babu yake ke ce tauraruwar zuciyata ke ce kaza ke ce duk zai mata wannan daɗin bakin zai mata wannan surutun amma me sai ta zo gida sai ta zo ta tar da ina wannan maganganu masu kamar zuma saboda zaƙi da yake gaya mata a waje ta zo cikin gidan kuma sun yi auren ta neme su ta rasa wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da suke ja mana matsaloli a tattare da wannan to miji wanda yake miji ne na gari ana so ya kasance mai ya ɗore akan irin wannan abubuwan nan kullum matarsa ta ringa jin maganganu masu sanyi da za su sanya ya mata rai kullum ta ringa jin maganganu na soyayya suna fitowa daga bakinsa kullum ta ringa fahimtar cewar mutumin nan yana tausaya mata ne kullum ta ringa ganin cewar a aikace lalle mutumin nan yana ƙaunarta kuma yana so Eh, ma'ana duk wani jin daɗinta jin sa ne wannan yana ɗaya daga cikin siffa da take da matukar muhimmanci siffa ta gaba ana so miji ya kasance ma'ana jagora ne kyakkyawan jagora abinda nake nufi da kyakkyawan jagora a nan ya kasance ayyukansa maganganunsa suna daidai da ayyukansa kada zai ringa mata karya can gurin ya mata magana cewar bai kamata ta ringa karya ba da sauransu amma shi kuma ya zo ya ringa yi wannan kuskure ne ya kamata ya zamo jagora na gari ya kasance yana da kula da ibada da sauransu domin ɗaya abin da yake taimakawa gida ya zamo gida da yake cike da sa'ada da jin daɗi ibada duk gidan da ya kasance babu ibada ba a bautar allah a gidansa ba a karatun qur'ani ko yawan sauraron karatun qur'ani wala za ga gidan nan kullun cikin kunci yake da da takura wannan bincike ya nuna wannan duk gidan da yake so ya zauna lafiya ya samu cikakken hankali eh, ya samu cikakken kwanciyar hankali da nutsuwa to su rike addini mutanen wannan gidan ana sallah duk abin da kike kiwa tsarki tafi shi ma miji haka haka yara duk ku saba musu da wannan ana kiran sallah ko me ake to shi kenan kuma yanzu ba lokacin mu bane ba lokaci ne na ubangiji alaƙa jin za mu je mu gina tsakaninmu da ubangiji ko me ake an daina shi kai miji ka saba a haka ke ma haka idan kuma suka sai ya kasance an samu tasgaro an samu wannan akai kai a matsayin na namiji lalle ne kai kasance ka nusantar da iyalin nan naka haka su ma yara kar ka manta da su ya kasance kun gina gidanku a irin wannan ko yaushe gidanku ya kasance cikin ibada ake yaushe wannan gidan ya kasance cikin karatun alkur'ani idan kun gaji da karantawar ku a karan kanku ya kasance kullum kuna da wuridi na karatun qur'ani da kuke yi kai mijin ya kasance kana da shi matar ita ma ya kasance haka idan an gama wannan kun gama naku kuma ya kasance lokutan rago da za a tafiyar da su gida lokacin da ake wani wannan sauransu ya kasance gidan nan ana, ana sauraron alkur'ani to da wannan ne zaka ga gidanka ya zauna lafiya domin me ka masa katanga tsakanin gidan da shaidan domin duk gidan da ake yawan karatun alkur'ani a gidansa ko ake yawan sauraro shaidan ba shi da zama duk gidan ya kasance ana yawan ibada babu shaidan babu gidan sai ga kullum ana zaune cikin zaman lafiya da sauransu amma ka je ka ɗauko dukkan kayayyakin kiɗa kaka gidanka ka kawo wannan in satellite gare ka tashoshinka duk gaba ki ɗaya ake kanan na kiɗa ne sawa'un kiɗan na turawa ne ko na larabawa ko na hausa ko makamantansu shaidan kake jawa kake jawa gidanka kuma sannan ka zo ka ce kana son ka samu kwanciyar hankali ko ka ce kana son ka samu zaman lafiya a gidanka ba ya taɓa ba don haka yana da matukar muhimmanci ya kasance mun sa mun gidajenmu mun gina su akan wannan mijin da yarka za ta aura ya kasance yana da wannan halin mutum ne shi jagora nagari wanda zai nuna mata abu zai yi zai gaya mata kuma zai aikata abin kuma zai umarce ta ta yi ita da yaranta ya kasance ana lura da ibada a wannan gidan miji ne mai lura da ibada mai son ibada duk abin da yake yi ana hayya ala sala khalas kenan ya rufe ya tashi yanzu ya bar wannan alakar da take tsakaninsa da iyali ya kuma tafi wata alaka ce yanzu sabuwa zai je gina ta tsakaninsa da Allah to sai ga rayuwa kullum tana cikin haske tana cikin walwala da sauransu ba mutum bane kawai da zai kasance duniya yasa sa a gabansa duk inda duniya take yana tattare da shi duk inda karo take ta duniya tana tattare da shi to ya kasance in ya kasance mijinki haka yake to gaskiya ba a miki murna a kan wannan mijin domin ƙarshe zai takaita duk wasu abubuwansa ne akan kawai abin da shafi harkar duniya ba ruwansa da magana ya nemo miki wani abin da ya kasance zai taimake ki a harkar ki ta rayuwar lahira abu na gaba mai matukar muhimmanci siffar miji na gari shine kasance mutum ne mai kula da tarbiyyar yaransa Ba da za a yi mutum ya kasance mai kula da tarbiyyar yaransa idan ya kasance baya kula da tarbiyyar matarsa dama domin matar ita ce farko tukuna ita ce asali ita ake fara samu to ya kamata ya kasance mijinki ya lura da ma'ana tarbiyyar ki ke karan kanki tukunna domin idan ya lura tarbiyyar ta ki ya miki tarbiyyar taimake ki gurin ƙara kyautata tarbiyyar ki banda da kika zo da ita gidanku to lokacin ne kuma lokacin da kuka haifi yara ke da karan kanki da ke da shi din za ku haɗu ku kama ku tallafa wa yaran nan gurin ku ga sun samu tarbiyya kyakkyawa to ya kamata miji na gari ya kasance yana da wannan ya kasance tarbiyya abu ne mai matukar muhimmanci a gurinsa sabanin yanzu da zaka gani wasu iyayen gabaki ɗayansu ba su da lokacin ƴaƴansu wannan ba karamin mushkila bane ba da musiba sakamakon aiki da yake yi ko sakamakon neman kuɗi ko sakamakon in ma harkar da awar yake ta addinin musulmi sai gani mutanen waje sun fi shagaltar da shi akan mai lokacin da yake ba wa ƴaƴansa wannan kuskure ne kar ka zama kamar kendir mana kendir shine zaka zo ka kunna shi zai haska guri ga baki ɗinsa amma kuma yana kona kansa ne kuma tsari na addinin musulunci nan da ya zo manzo Allah sallam ko da aka tashi sauko masa da sako cewa kafin ya fita ya fara kiran mutane sai da aka fara Allah subhanahu ta'ala fara ga masa anzir ashiratakal aqrabina makusantanka wanda suke tattare kai iyalinka yan uwanka wanda kuke tattare su su zaka farewa to haka ba karamin musiba bane bai kasance ki samu mijin da ya kasance baya kula da tarbiyyar ki rashin kula da tarbiyyar yaran nan kuma yana na farko ba shi da lokacin da zai zauna ke a karan kanki sai kin dage kike iya ganin sa sau biyu a rana ma'ana abin da nake bi sau biyu a rana ba zai da ba sai cikin dare ba ma ki wani zaman sai kin bacci sai dai ki ji motsin sa kin tashi da safe sallar asuba ce za ta wannan yana tashi sallar asuba nan shikenan in ma yana sallar kenan sa kuwa ba shi ba su tunda dai duk abin da suke bukata an mai wadata ne an kawo musu masu musu aiki masu kaza masu kaza duk an gaba wannan abun shi yana ganin cewar yaron ya gaba musu komai to bai san cewar gogan naka ba wannan bane ba ba wannan bace rayuwa Yaran ka su zauna da kai kullun su dinga jin me kake wannan ta nan zaka fahimci yaran nan ka fahimci me suke ciki me suke so wani hali suke ciki ma tukunna wani abokai suke wannan ya yanayin karatun su yake ya yanayin tarbiyyar su ya marka duk waɗannan abubuwan sai kana zama ma da yaranka za ka fahimci haka amma irin ɗabi'ar da mutanen mu suke ɗauka ka ga mutum yana da yara amma sai ya ga har alfahari yake a cikin shi sai ya ce maka yi sati bai sa ɗansa guda ɗaya a idansa ba ko ya ce maka a sati sau ɗaya ke ganin sa sai ranar weekend ranar da ake hutu a asabar ko lahadi lokacin da ba shi da aiki a ofis ko gurin aiki da makamantansu wai a lokacin ne shi ma yakan ɗan ga yara misali su ma inda safen an tura su makarantar islamiyya kowa da sauransu haka zai gama baccinsa ya tashi karfe sha 11 yaran su dawo ba ya wanka ya fita gurin abokai ko wani shagalin gabansa har daren da sai zai ga dai satin ma wani zaman satin ya zo ya fita ma ya kare bai sa idan nan bai sa yaransa a idanunsa ba wannan wace irin tabewa ce wannan wani irin sakaci ne ya kamata ka san cewar wallahi azim Allah subhanahu ta'ala sai ya tsiye ka akan wannan abu matanka da yaranka amana ce a wuyanka ya dan uwana amana ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku maza su lake cewa dukkan ku masu kiwo ne ku iyali da aka baka aure da kai da yara da kai fa kiwo ne aka baka kai kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya tsiye ka ranar alkiyama ya tambaye ka me kan wannan kiwon da kai da aka baka shin ka yi shi yadda ya kamata ko ka tozartar da shi da aka ba karamar musiba bace ba irin halin da zaka ga wasu iyaye sukan samu kansu a ciki ba su da lokacin da su zauna da yaransu balle ba su ji me suke ciki balle su ji me su balle har su tunanin ya za a yi su iya magance musu ita wannan ba karamin kuskure ba ba naka yana da kyau mijinki ya kasance ya fada da wannan siffar mutum ne mai kula da yanayin tarbiyyarki da ke da yaranki da kuma ta nan ne domin ta nan ne zai san me kuke ciki menene kuma abin da ya kamata yi muku na agaji da sauransu abu na gaba mai matukar muhimmanci ya kasance mutum ne shi da yake kula da lokacinsa yana ɗaya daga cikin abubuwa da muke tozarta su a rayuwa kuma masu matukar muhimmanci ne shine mai lokaci a gurin mu mazan da kuma su matan balle kuma yara dama wanda dama sun taso ba su ga iyayen suna kula da lokacin ba don haka ba lalle bane ba su kansu yaran su kula da shi lokaci abu ne mai matukar muhimmanci za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da dama ya yi rantsuwa da shi Allah subhanahu ta'ala kuma ba yadda za a yi rantsuwa da abu ya kasance wannan abun nan ba shi da muhimmanci wal asr suna nan Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da lokacin sallar la'asar in ka kalli wannan zai nuna maka muhimmanci na lokaci a rayuwa kamar kuma yadda manzo sallallahu yake faɗa a hadisi cewa akwai wasu ni'imomi guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane ba sa amfanuwa da wannan ni'imar ni'imatani maghbunun anhuma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ni'imomi guda biyu ka duba nan gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kira su da ni'imomi guda biyu ni'imomi guda biyu amma me da yawa daga cikin mutane ba sa amfanuwa da su ba su san muhimmancin su ba ba san kimar su ba suna tozarta su da yawa daga cikin mutane suna tozarta su su ne me asiha lafiya da yawa baka san ni'imar lafiya ba sai lokacin da aka taba ka kana ganin ka Allah subhanahu ta'ala yayi ka haka bai tawaye ka da komai ba yayi ka cikakken mutum ko yayi ka cikakkiyar mace lafiyayya ko lafiyayya da komai da komai kana nan dinka ba za ka san cewar ni'imar da Allah ya maka ba sai ya taba ka tukunna a nan gurin abin da ake so shine ka amfana da wannan lafiyar Allah subhanahu ta'ala ya baka lafiyar to kai kokari ga duk abin da za ka yi ka gudanar da shi ne akan abin da zai yardar wa Allah subhanahu ta'ala bai kamata wannan lafiyar ta ka je ka gudanar da ita akan abin da ya kasance saban Allah bane ba ko kuma alfasha ne abu na biyu shine alfarag shine lokaci ya kamata ya kasance mun lura mun kokarin amfanuwa da lokacin da muke da shi ba karamin kuskure bane ba irin yadda muke gudanar da rayuwarmu haka nan azibe ba tare da amfanuwa da wannan lokacin ba wata ƙididdiga mai ban tsoro da wasu malamai suka zauna suka yi akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yake gaya mana cewar yawancin al'ummar sa mutane kenan mu kenan musulmi ba ma wuce shekara hamsin eh, ba ma wuce shekara sittin ko shekara saba'in wannan su da iya yawanci shekarun da average shekarun da mutane suka fi mafi yawan mutane ba wai na ce ga baki ɗaya mutane ba sai no akwai wanda za ga Allah subhanahu ta'ala ya bashi tsawon rai mai wannan za ga ya ja ya shekara casa'in wani ma ya wuce ɗari wani ma ɗari da ashirin da makamantansu to amma irin wannan mutanen kafin ka same su a cikin al'umma kafin ka samu guda ɗaya a cikin su ka samu waɗanda yake sun rasu cikin shekara 60 zuwa 70 ba su fi wannan ba sai ka samu ɗari kafin ka samu wancan guda ɗaya sai ka samu ɗari a irin waɗannan mutanen da suke mutuwa tsakanin 60 zuwa 70 ɗin kafin ka samu wancan wanda yake kai shekara 90 ɗari da wani abu to kuma dama shi aka tashi magana ana magana ne akan abin da yake ya fi yawa ana magana ne akan mutanen da suka fi yawa da sauransu to irin wannan in ka kalli wannan shekarun sai wani su malamai masu karatu akan yanayin rayuwa ga baki ɗinta sai suka zauna suka yi wani lissafi suka ce to yanzu rayuwar nan tamu mu ɗauko ta mu mata karatun ta nutsu ga baki ɗaya mu kaddara rayuwar da mutum zai yi ga baki ɗaya ma a duniya shekara saba'in ne madauki mai yawa kar mu ɗauki ki sittin ɗin tunda maza sana ya ce tsakanin sittin ne zuwa saba'in ba a wuce nan gurin wanda suka wuce ku ne ma'ana ba cewar ba a wucewa ba wai gabaki ɗaya ba ma'ana ku ne suke wuce wannan amma dai wanda suka fi yawa shine wanda suke yin tsakanin sittin zuwa saba'in sai suka ce ka ɗauki rayuwar gabaki ɗinta kullum a duk rana da yini muna da awa ashirin da hudu awa ashirin da hudu ɗin nan sai suka ce idan ka ka ɗauki awa bakwai kana yin bacci wanda zai wahala ya kasance baccin mutum ya gaza wannan ko da akwai wanda suke yin ƙasa da haka amma dai me yawancin mutane abin da baccin su awa bakwai ne ma wasu ma yakan kai takwas wasu yakan kai takwas domin wasu suna ganin ma cewar ya kai takwas in shine zaka fi samun cikakken lafiya jikinka ya samu hutu cikakke kenan to mu ɗauke shi awa bakwai ma bayan wannan aikin gida da mutum zai yi namiji ko mace je ka can faɗi can da waye da sauransu musamman maza da suke fita gurin nemo abinci harkar ofis da makamantansu ka ba shi awa takwas can ga bakwai nan ga takwas yanzu wannan abin da ya zo mana wayewa ta zamani da ci gaba na zamanin nan harkar waya da sauransu da ya zo shi kuma ka ba shi awa ɗaya wanda na yi imani lokutan da muke ɓatawa gurin yin waya ya fi ƙarfin nan gurin ko kai waya ko chatting ko ka shiga facebook ko twitter ko tugo ko makamantan irin waɗannan abubuwan ne na yi imani ya fi awa ɗaya to ka tattare shi da shi wannan ɗin da komai ma ka ce masa awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ka ɗauko cin abinci da kake yi a rana ga baki ɗaya ka zo wannan lokacin da za ka ɗauka ma'ana abincin safe minti nawa kake yi kake ɓatawa lokacin da kake cinsa abincin rana minti nawa kake batawa lokacin da kake ci abincin dare minti nawa kake bata sai aka ce to ka tara su ma ga baki daya ko ne ka bashi minti talatin daga lokacin da zaka tashi ka wanke hannunka ka zauna kan eh, ka zauna akan da duma da za ka ci abinci kai da iyalinka ne ko kai kadai ko kai da yara ka bashi minti talatin safa rana dare awa daya da rabi banda wannan ka ɗauko yanayin zirga-zirgar ka mota da zaka hau in kana da mota kenan Za ka je unguwa nan za ka je can ko ofis kafin ka karasa ofis ko makamantar irin wani abubuwa in baka da mota neman zuwa taron taxi ko bus ko babur ko dai wani abin da zai za ka hau ya kai ka gurin da za ka je na biyan bukatunka wannan zirga zirgar da za ka yi da mota da sauransu a yini ya kasance ta ɗaukan maka awa biyu misali ka je ka yi hira da abokanka da sauransu shi ma wannan a ce ka bashi awa ɗaya wannan duk sun yi shi ne akan me yadda mutum yake tsara rayuwarsa gabaki ɗaya sun tsaya sun kalli wannan sun yi gina wannan abun a kansa ka ba abokanka awa ɗaya sawa'un abokan nan ka je gunsu ko dai baka je gunsu ba ko ma dai menene wani dai abin zai ci maka misali yanzu irin facebook ɗin zai wahala a ce ka zauna wai kai awa ɗaya a rana ka ko kuma tugu saboda wannan harkar chatin da waye da sauransu nan banda wannan za ka biya bukata za ka yi wanka za ka bukaci kai bauli za ka bukaci kai bayan gida ko makamantan irin wannan abubuwan dai shi kuma nan suka ce ka bashi minti talatin ka bashi minti talatin to idan ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwan sai gani awa nawa wa kake ci wannan lissafin insha Allah fitowa ta gaba za mu zo mu zauna mu yi shi sai mu gani ne za mu fita da shi a rayuwar mu ke daya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai haɗuwa ta gaba insha Allah sallallahu ta'ala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته